16 daga watan ramadan hijira ta fiyayyen halitta muhammad sallallahu alaihi wa sallam 1435 muna a masallacin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu a birnin sokoto a shiyar polo club inda muke gudanar da karatun alkur'ani da eh, tafsirin alkur'ani muna a cikin suratu yunus a jiya mun aje a aya ta 27 a yau za mu tashi a cikin maganganun da muka fara je ba mu iya zuba a aya ta 28 ci gaba yau mana hashiruhum ruhun billahi نحشرهم جميعا ثم وزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون abin da ya gabata an ambaci masu shirk masu Allah da wani sannan ubangiji subhanahu wataala a bayan su ya ambaci mutanen kirki waɗanda yake ya masu tattalin darussalam salam waton gida wanda yake na tsira a jiya mun yi maganarsa kuma da cewa za a sanya su wannan gida sannan a ba su ƙari wanda ka ƙari nan shi ne dibi ga huska Allah subhanahu wa ta'ala to Allah sai ya ci gaba da bayani wanda yake na da munasaba da abin da ya gabata ya ce kuma ka ambata wa yau mana hashuruhum a ranar da za mu tayar da su waton za mu tara su jami'an gaba ɗaya waton hashar shine korawar ɗaiɗaikun mutane zuwa ga wani wuri guda za su taru wannan hashar ana yinsa bayan mutane sun tashi daga cikin kaburburansu watan za a kora su zuwa ga wurin tsayi inda za a tara su gaba daya shi nan allah ke magana ce za a tadda mutane wannan ranar sannan ya kora su dukkansu ba tun bayan an kora sun mana ƙul sannan mu ce lillazi na asharaku ga waɗanda sun kai shirki domin cikin taron akwai muminai akwai wanda ba muminai ba kuma kenan kamar an ware muminnai gehe guda waɗannan gehe guda sai bayan an ware sai mu ce sun kai shirki wato mu ce makanukun wurinku wato kada ku tsaya nan inda kuke wato wannan tahadid ne ko kuma kyacewa ne kamar mutum ya taso maka ce tsaya can ka ke nan baka son ganinsa baka son ya zo kusa gare ka baka son maganarsa da daga za mu ce ma shirki makanukun ku tsaya inda kuke kada ku yi kusa gare mu tun ba mu da bukata da ku ba magana da ku ku tsaya can tun ku wa shuraka uku da abokan tarayya ku da kuke hada Allah da wani duka ku tsaya a can to kaga nan wannan abin da muka karanta ya nuna muna a kamar wannan wurin taruwa ta mahashar din ubangiji subhanahu wata'ala ya kasa mutane kashi biyu ga muminai gehen su guda su ba a ce musu makanikun ba a tsawatar su amma waɗannan mutane miyagu su an tsawace su an ce su tsaya inda suke to bayan wannan abin da zai zo waton jayayya ce tsakanin su waɗanda ake bauta ma da waɗanda sun kai bautar suna za mu gani game da wannan kuma a ciki za mu ga wato waɗanda ake bauta ma nau'i iri biyu ne akwai waɗanda sun ka yarda da bautar sannan akwai waɗanda ba su yarda da bautar ba kamar wadda aya za ta bayyana mana a nan bari mu sa aya sannan mu yi bayanin wato Allah ya ce bayan nan waƙala shuraka'uhum sai abokan tare da suke hada Allah da wasu su ce wato ga waɗanda sun ka bauta musu ma kuntum ta ta'buduna mu kan ba ku kasance kuna bauta mana wato sun barranta da gare su wato kamar da abin ne ke wata aya istabara allazina tubi'u min allazina taba'u duka sun yi wato kowannen su ya barranta da wani wanda ya bauta wanda an ka bauta mu suka fara cewa mu kan ba ku bauta muna ba mun baranta da gare ku su kuma su ce a ƙarya kuke mun bauta muku wannan jayayyar haka za a yi ta a wannan lokacin to sai su ce ah, ma kuntum iyana ta ta'budun mu kan ba mu kun kasance kuna bauta mu ba a cikin wannan jayayya kuma sai su ce fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum Allah shine mai shaidu tsakanin mu da ku wato ba mu kiraye ku muka ce ku zo ku bauta mana ba illa dai kun ga kawai ya kamata da bisan sunan hukun bi lokacin ba ba ruwan mu da ku in kunna an ibadatukum laghafilina mu mun kasance ga bautar da kuke muna rabkanani ba mu sani ba ba ruwan mu da wannan to wannan yakan dauki ma'ana biyu ko dai shi zan waɗanda an ka bauta maɗin sun san ana bauta musu kuma sun yarda da bautar amma suna ƙoƙarin su cire laihin da gare su su aza ga masu bauta musu ko kuma waɗanda ake bauta ma nan ana nufin salihan mutane bayan Allah waɗanda an kai bauta ma ba san ana bauta musu ba don haka kenan waɗanda an ka bauta ma za ka ga nau'i biyu ne akwai waɗanda an ka bauta ma ba sani ba akwai waɗanda an ka bauta ma da yardar su kuma duk waɗannan wasu ayoyi na ƙur'ani suna tabbatar mana da su a kun akwai ayar da Allah subhanahu wata'ala zai zargi Isa alaihi salam ko kuma ya tambaye shi ya Isa a anta qulta lin nas ittakhizuni ummi ilahayn min dunillah ya Isa kai ne kace jama'a su rike ka da ni da uwaka watan ku rike ni ku rike uwata zunai da abin bauta guda biyu bayan Allah kaga wannan zargi ne aka wa Isa alaihi salam to sai ba Allah amsa ce subhanaka subhanak sarki ya tabbatar muka ya ubangiji wannan magana ba ta kamata gare ni wato ma ya kuna li an kula ma lisa li bihaq ba ya kamata gare ni in faɗi abin da ba gaskiya ba bota ma wani ka ba gaskiya bane don haka ni ba ni cewa wani ya bota min ya bota ma uwata saboda kai kaga an zarge shi amma ya barantar da kai ne shi ya hita bai cikin waɗanda an ka bota ma da da yarda su nan. to kuma waɗannan ba isa kaɗai ba hatta da sauran bayan Allah mala'iku su ma Allah zai tambaye su subhanahu wa ta'ala ya ce musu a ha'ula iyyakum kanu ya'budun waɗannan mushrikan da ke bauta muku wato kun abin nan sun kasance suna bauta muku ne da yardar ku ko ba da yardar ku ba to sai su bada da amsa su ce subhanak sarki ya tabbatar maka anta waliyuna min dunihim kai ne majibincin al'amarin mu ya ubangiji kuma bayan su wato mu kam ba su bauta mana balka nu abudun jin sun dai kasance suna bauta mu aljannu wato aljannu suka batar da su suka sanya musu wasu hanyoyi na bauta saɓanin wadda ka saukan musu kaga su na mala'iku su barantar da kansu akwai malaman tafsir da yawa da ke cewa ba wai salihai bayan Allah ba hatta da gumakan da an kai bauta ma da ba su magana to su ma sai Allah ya sanya musu furci sun yi magana don su barantar da kansu daga masu bauta musu don haka duk wanda ake bauta ma wanda ba Allah ba a ranar alkiyama to sai Allah ya tsare shi sannan kuma ya tsare wanda ya bauta mishi kuma bautan nan kowa ka bauta ma baka cewa wannan bauta ma wani Allah ta tsaya ga gumaka kawai a'a da gumaka da salihai duk abu guda ne da bauta ma wani Allah na abin nan akwai uzuri a cikinsa da wanda ya bauta ma Isa ya samu uzuri ko ba haka ba da ya ce to ai annabi ne bauta ma don haka na ayyamar rangwame to babu rangwame da wanda ya bauta ma ba annabi da wanda ya bauta ma gumkin da ya sassaka da wanda ya bauta ma ta dabba duk ma'anar su guda a wajen Allah domin duk waɗannan da ke bauta ma bayan Allah ne Allah kuma bai sanya bautarsa ga bayan Allah ba sannan bautar nan kuma duk abin da za ka yi na ibada kana tsammanin a baka lada a kan shi to shine ibada ko miye in dai kana son Allah baka lada a kan wannan abu to ibada ne to kada ka wani shi sai Allah kawai haka nan ya hada sallah bayan ta don kowa sai Allah ya haɗa azumi ya hada abin nan salati ya hada istighfar ya hada tuntube in zaka faduwa in musiba ta same ka ya hada sadaka ya hada komi duk abin da zaka yi in dai ibada ne kana kamnar Allah ya rubuta ma lada to kai shi don shi kadai amma in ka sawo cikin Allah baya su Allah ya bar ma wannan Allah ya wadata da shi har shi tarayya da wani daga cikin bayansa to kaga wannan nan ya nuna kenan an barranta su waɗanda an ka bauta ma sun barantar da kansu to waɗanda sun kai bauta hasu kuma ina tasu hujja ba su da hujja kenan a wajen Allah subhanahu ta'ala don haka nan nan suna cikin wannan jayayya sai Allah ce hunalika a wannan lokacin ko a wancanan ka suna jayayyar wannan ya ce baka bauta min wannan ya ce ka bauta min Allah sai ya ce hunalika tablu kullu nafsin suna cikin wannan hitina ne da jayayya sai Allah ya karanta ma kowace rai ma aslafat abinda ta aikata wato ga mala'iku masu shaida sai Allah ya ce a faɗa musu wannan jaya ta ƙare kowa sai abin nan a karanta mai abin da ya aikata na alkhairi ko na sharri na bautar wani Allah sannan Allah ya ce waruddu duk sai a maishe su gaba daya da su waɗanda sun kai bautar da aka bauta ma ko kuma yakan ɗauki cewa waruddu a nan allazina asharaku waɗanda sun kai shirki su mutanen kirki shikenan sun tahiyar su sun yi uzuri Allah ya karba shikenan sun tahiyar su to waɗanda adda saura waɗanda sun kai shirkin su kuma ba wata mahita su yi naka ce nan waruddu sai a mayar da su ilallahi zuwa ga Allah wato a mayar da abin na sakamakon su zuwa ga Allah wanda yake maulahum shine ubangijin su na gaskiya maulahumul haq wanda yake shine ubangijin su na gaskiya ko kuma a ce maulahumul haqqi wato ya zama sifatan lahu wanda ke shi adda sifa ta gaskiya cin tabbauta sun ka ƙi sun ka bauta ma wani Allah daga duk za a mayar da su can ranar alkiyama wadalla anhum ma kanu yabtarun Abin da sun kazan suna kirkirowa na kiran karya don su ɓadda mutane su samu mabiya duk ya bace musu ba abin nan wanda ya ce eh, abin nan ka bauta min ko ka bini ranar alkiyama idan mun ka zo in cece ka shikenan ya bace ba ganin sa an yi wannan eh, abin nan jayayya sun tahiya su shikenan kai ta bidarsa ba gani nai kamar wanda ke ce ma ga wani abu ka karanta idan baka shiga aljanna ba in mun ka zo ka ci kwalata gaban Allah to ina ga kwalar zaka ci ina ma zaka gan shi tashi tashin alkiyama kana ya ganin wani haka ce babu don haka nan nan duk abin da aka kirkiri na ƙarya da jinginawa a ce za ka tsira ka yawa ne duka ya ɓace wadalla an homa kanu ya ne to wannan ya nuna muna takaice muhawarar da ke za ta faru tsakanin mushrikai da waɗanda sun ka bauta musu to bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya ɓata wannan shifohi nasu duka sai jawo hankalin sauran mushrikan da annan raye da tambayoyi waɗanda ke ana son su ba da amsa su gani shin abubuwan bauta suke yin su ko kuma Allah subhanahu wataala ga sunan taimu saurara qul قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا ga tambayoyi ubangiji subhanahu wataala zai wa mushrikai masu hada Allah da wani ga bauta ana son su ba da amsar su Allah ce kul ka ce musu kai mai karatu ko kuma kai mai sauraren karatu kai mai wa'azi faɗa mu wanda an mushriki tambayi shi ka ce man yarzuqukum minas sama'i wa ke azdirta ku daga sama ya sauko ruwan sama akwai wanda ke yin su ba wanda ke saukar da ruwan sama kenan mushrikan abin nan ah, Eh, eh, abin na abubuwan bautar da kun karika ba su iya saukar da ruwa daga sama wa ke saukar muku da arziki daga sama wal da ƙasa ya fitan muku da tsiri na ƙasa abinci ya hito iri kala kala ku ci wa ke yin wannan An amman yamliku a wal absara kuma wane ne yan mallaki jin ku da ganin ku ma'ana kenan wa ya ba ku ji wa ba ku gani an keɓance ji da gani a cikin abin na dan adam jikin mutum domin ita ce ni'ima mahi girma a cikin jikunkuna duka ji da gani don haka an keɓance su Allah ce ka tambaye su wa ke ba ku ji wa sanya maka ji wa sanya magani akwai wanda ya ma waɗannan babu don haka nan ga wata aya Allah ke cewa ah, wallahu ne min buduni ummahatikum alamu na shay'a wato Allah shine wanda ya hidda ku a cikin kuna uwayen kuna kanana ba ku san komai ba waje ala lakum sab'a wal af'ida Allah sanya muku ji ya sanya muku gani ya sanya muku zuciya la'allakum tashkurun ko da za ku gode mishi ashe waɗannan abubuwa da an ka sama duka da ji da gani da zuciya da dukkan jikinka an yi mani don ka gode ma Allah to menene gode ma Allah da su ka bauta masa kada ka hada kowa da shi gare su don haka wata aya Allah ke cewa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada al masajid gabbai wurin sujuda hannunka da goshinka da kawafanka kada ka bauta ma kowa da su sai Allah don haka na an ka ambaci gani nan don ka sani cewa ganin nan wasa ma shi wanda kai riƙa ya zan abin nan da tsakaninka da azaba Allah ya sanya ko ko Allah ya sanya mashi to Allah subhanahu wa ya ci gaba da tambaya kuma ya ce ka tambaye su wa man yukhrijul hayya min al mayyit wa ke hidda mai rai daga matacce wato kamar a cewa ke hidda mutum daga digon mani digon mani ga zahiri ai matacce ne domin bai da rai rai irin wannan na shaida ko na motsi ko na amfani yana yau shi na da ran a ciki amma dai rai wanda za a cewa wannan abu mai rai ne bai da shi to amma cikin mani na Allah zai hidda mutum wanda yake mai rai ai ya iya magana ya gani ya yi tahiya ya wane na ga wannan kudura ce mai karfi daga ruwa yan kaɗan na to wa ke hidda mai rai daga cikin matacce wa mai yi min al hayi kuma ya hidda matacce daga mai rai kamar ya hidda mani a cikin jikin mutum ko ya hidda kwai daga cikin kaza wanda ke mai rai ce amma ga ta an hidda abin da ke baya da rayuwa ta zahiri gare shi wa man yudabbir al'amra wane ne ke shiryawar al'amurra na halittu gaba daya dukkan halittu in ka diba kowane bisa tsari dan adam kowane bisa tsarin da an ka tsara shi tun daga ma farkon halittarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya tadabirin sai ya cancanza halittun za ka ga wannan dogo wannan gajere wannan baki wannan hori wannan ɗanyen haki wannan ɗorowa idan akwai wannan mai girma wannan ɗan ƙarami wannan mai ƙarfi wannan rago wannan mai arziki wannan talaka wannan mai iya magana wannan mara iya magana kwaba gwamnati ya gada ma faɗi za shi duk waɗannan tarbiyyar ga hannun wa ke sannan in ka ta da ka koma ga abin nan sauran halittu itace ga sunan ga dogon yaro ga abin nan yar anguwa ga zogala ga rai dore ka san rai dore ko sanga sanga ga ga su duk kalolin abin nan itace ga hannun wasu tadbirin su kuma ci suka yi su sha kuma magana suka yi tasbihi suka yi ibada suka yi duk ga hannun wannan yake in ka koma cikin sammai ga taurari ga rana ga wata dukkan su bisa ga falaki guda suna gudu suna yawo ba wanda ka kabarar wani baka taba ji da sahi an tashi an ce rana da wata sun yi karo ba alhali hanyar su guda cikin sarari suke tamrari su ma haka kullun hi falakin yasbahu dukkan su a cikin falaki guda suke na sarari suna ta gudu kuma gudu mai tsanani wa an rike da waɗanta dabirin nasu Allah don haka na ashe abinda kuke kira to ba Allah ba ne in ka tambaye su waɗannan Allah ce farsa ya ƙulun Allah za ce eh Allah ke yin wannan domin wannan tauhidin rububiya ne da musulmi mumini da shirk abin nan mai shirk duk sun yi tarayya a nan domin in ka tambaye wanda ke bautar wani Allah ka ce wa ya halice ka zai ce abin da ke bautar halitta shi sai dai ce Allah wa ya saukar da ruwan sama zai ce Allah kamar da wasu ayoyi Allah ke bayyana muna wala in sa'alatahum man khalaqahum la yaquluna Allah idan ka tambaye su wane ne ya halice ku sai Allah halice mu to tunda shi ya halice ku kun yarda don me ba ku bauta masa shi kadai wannan tauhidi shi adda wuya ba wai rububiyya ba rububiyya kowa yarda da ita in kuma in ka shekara kana wa'azi akan rububiyya ba a tashin hankali da yan ka shekara kana karantar da yan makaranta abin na alwujudu alqidamu albaqa'u almukhalafatu lil hawadisi qadirun mutakallimun hayyun ana rikici ba mai rikici ba wanda zai ka taba shi amma idan ka ce ba a bauta ma kowa sai Allah ba a tuntube a ce wani ka a gazan sai Allah to sai a ce katar da hankali to wannan shine tauhidin kuma shi abbabba na uluhiyya na bautar inda wancan duka kowa ya da shi kuma bai tsar da kai bai sanya ka aljanna domin gashi bai sanya waɗannan aljanna ba wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulanna Allah sun shiga aljanna akan haka nan wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulanna Allah in ka tambaye su wane ne ya halicci sama da ƙasa sai Allah ya halicce su sun shiga aljanna don nan tauhidi ba su shiga ba don haka uluhiyya yarda da ba a bauta ma kowa sai Allah ba ka amsa ibada bauta kowa sai ga annabi to nan hitina take nan rikicin yake nan jayayya take don haka na wannan shine tauhidi tsintsa ba wai abin nan ka yarda da Allah ke rana ba wannan gaskiya ne domin za ka mutum yana ya yarda da Allah halicce shi shi ka tasarrufin komi amma kuma yana shirk ko gaske dan bori ne ko yana tsahi ko an azami wata ibada wadda yake ba Allah bai sauka su ba to wannan duk sai ka bar su ka dawo ga abin da annabi ya zo amsa ta wajen Allah subhanahu wataala kuma a cikin shekara 23 annabi ya mutu ya bar abin in bayan rasuwarsa inda ɗaya rana in yau annabi ya rasu kace ga wata ibada wadda bai bari ba to ba addini ba ne sai wannan da ya bari cikin shekaru nan da ya kahin ya rasu to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faqul ka ce afala tattaqun to don me ba ku hankali don me ba ku samun takawa don me ba ku tsoron Allah alhali kun san shi ka tadabirin al'amura duka ashe wanda ke tadabirin al'amura shi ya kabata abota ma Allah ce fa zalikumullah to wannan shine Allah wanda ya yi waɗannan abubuwa duka rabbukun wanda ke ubangijinku ai al sufu bi annahu al-haq wanda ya sufanta cewa shine abin bauta na gaskiya ba abin da kuke bauta ma ba fa ma za ba adal haq illa dalal akwai wani abu bayan barin bayan barin gaskiya babu sai bata shi amma ana fa ma za ba adal haq mi abayan kin gaskiya sai bata haka nan ko ba ku amsa ba Allah ya amsa ya ce illa dalal face bata kawai haka duk wanda ya bar gaskiya to batacce ne in ka ce mishi dalun mudillun ka daidai batacce ne haka don Allah ya nuna ce ya bace anan to Allah ya ce fa anna tusrifun to ta yaya kuke barin a juyar da ku daga bauta mishi kun san alhali kuma shi ya halicci sammai da kasai da komai duka wannan kenan tambaya da an kai nan akwai at-ta'ajjub akwai ban mamaki a farkon a farkon sura ai ta fara mana cewa akanan akanan nasu ajaban an auhayna ila rajulin minhum wato suna mamaki su mutanen zamanin annabi cewa an wa wani mutum wahi daga cikin su ya gargadi to ba sha ban mamaki ba mamaki irin wannan ka san Allah shi ke tadabiri shi ke halitta shi ke komi kuma a ɗauke ka daga gare shi a zaka ga wani wannan akwai mamaki ko ba mamaki akwai shi ya kamata ku yi mamakinsa to ga cikin magana nan kazalika كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل أي من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع عمن يهدي to Allah subhanahu wataala ci gaba da muna bayani nan bayan ambaci ai musu tambayoyi guda biyar ba su ba da amsa ba to sai Allah faɗa ma dalilin da ya sa ba su ba da amsar ba sanne ko sake musu su tambayoyi yace ce alika kamar da yadda al'amarin ya faru ka musu tambaya sun yi shiw babu hujja wato babu abin za su faɗa to haka yake haƙar kalmar rabbika haka kalmar ubangijinka ko hukumcin ubangijin ka ya tabbata na fasa ko bisa ga waɗanda sun kai fasici shine sun ka fita daga gaskiya sun ka faɗa ƙarya waton saboda tsaurin kai sun ka bar bauta ma Allah sun ka bauta ma wasu annahum cewa su la yu'minuna ba za su yi imani ba wanda ya san gaskiya da gangan ya bar ba zai imani ba waton faɗawa bisa ga banna ko kuskure nau'i biyu ne akwai wanda ke faɗawa ga banna ko kuskure wajen bada gaskiya bai santa bane yana bai ta ne sai ya samu kuskure a bashi sai ya rike to irinsa idan ya gane zai bari ya dawo amma wanda ya san banna ce amma abin nan ya rike ta kam yana yi saboda wata manufa ko don ya samu warwarta ta duniya ko ya samu girma ko ya samu wani abu na daban to irin shi yana da wasu shi dawo to irin su ne Allah ke magana da su anan yace kalma ce ta Ubangijin ka ta riga ta hukumta akan su ke ba za su yi imani ba saboda mi don girman kai ke hana musu imani abin suke samu shi ke hana musu imani kamar da Allah ya ce musu ga wata aya abin nan musawa'un alaihim a an zartahum alam la yu'minun duka ɗaya ne ka musu wa'azi ko baka ba za su yi imani ba saboda me don sun bata sun bata aqida sun bata addini da su'ul faham mummunan fahimta ta son rai don haka nan za su tafi cikin fagamniyar su to sai Allah sake tambaya su yace qul kace tambaye su halimin shuraka'ikum shin akwai daga cikin abokan tare da kuke hada Allah da wasu man ya yabda'ul khalaqa wanda ke fara halitta wa idu kuma ya mayar da shi waɗannan halittun da kuke gani na mutane da duwar wasu da wane ne a cikin abubuwan da kuke bauta ma akwai wanda ya halitta su akwai mai iya halitta waɗannan abubuwa kuma sun mai idu sannan ya mayar da su bayan abin ya halaka akwai mai iya haka nan babu sai Allah subhanahu wataala qul ka faɗa musu Allahu yabda'ul khalaqa Allah shi ke fara halitta ko wace iri sun mai idu kuma sannan ya mayar da halittar nan bayan ta halaka fa'anna tu'ufakun don me ake juyar da ku don me za ku barin a juyar da ku daga gaskiya alhalitun da ka san abin da hake bauta ma bai iya halitta balle ta ƙari ya mayar da ita to ashe wanda zai halitta halittu kuma an yi sadda babu su ya halicce su kuma za a yi sadda babu su kuma ya mayar da su ashe shi ya kamata a bauta ma daga nan kada ka bari a juyar da kai da gare shi to Allah ya ce ta karanta ko kuma Allah ya ce ina ne ka tambaye su halimin shuraka ikum shin akwai daga cikin abokan tare da kuke hada Allah da wasu man ya hadi ilal haq wanda ke iya shiryar da wanda yake so zuwa ga gaskiya babu haka nan duk wanda ka bi to ba ya shiryar da kai bisa ga gaskiya ashe kaga wanda bai iya da wani bisa ga gaskiya ba shi ya kamata ya abi ba wanda ke shirye su bisa ga gaskiya kul ka ce Allahu ya hadi lil haqq Allah shi ke shirye suwa zuwa ga gaskiya ita ma mane sha'u wanda ya so waton hidayar ubangiji zuwa ga gaskiya bin nan ita ce aiko manzanni da sauka musu littawai kuma wannan yayi don haka duk abin nan al'ummar da Allah ya aiko ma manzo ya sauka mata da gaskiya to ya shirya da ita abin da ya kamata kawai ta tabi don haka na Allah ce afaman ya hadi ilal haq ashe ko afa man ya hadi ilal haƙa ashe wanda ke shirya suwa zuwa ga gaskiya a haƙo shi ya cancanta an yi ta ba abi am ko kuma wanda yake la hadi ilal ba ya shirya da kowa zuwa ga gaskiya shi ya kamata abi wato ba ya shirya da kowa illa an yi huda sai dai a shirya da shi wanda yake shi bai iya shirye da wanda gaskiya sai dai a shirye da shi shin shi ya kamata abi ko ko wanda ke iya shirye suwa bisa gaskiya shi ya kamata abi ashe wanda ya kamata abi shine wanda ke shirye suwa zuwa gaskiya Allah ce fa malakum mis same ku kaifa tahkumun me isa kuke yin wannan hukunci mai ban mamaki to ci gaba وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya komo da magana ga masu saurare cewa waɗannan mutane da ake kira suna masu bautar wani allah ba su dawowa to ba komai ba ne gaskiya sun ka bari wadda a bayyane wadda allah ya sabkas domin ya bayyana gaskiyar don haka allah ya ce wa ma ya tabi wa aksaruhum wato mahi yawansu ba su bunkomi ga wajen ibadunsu illa zonnan sai zato wato wanda ke ibada da biyar zato shi kullum an haka mai sabo karya yarda za shi shi bi don bai iya bambanta wayo da rashin wayo ko bai iya bambanta dubara da da abin da annasi na bayyane ko shi an ka shiryo wata karya zai yarda da ita wannan zato shi ɗi suke bi don haka zato wato abu ne wanda ke ba ilimi ba ne dukkan malamai sun haɗu cewa zato ba ilimi ba ne abin da ilimi kan ilimi wanda yake ƙini bayyane na zahiri wato wanda yake abin nan tabbace sannan kuma malamai na ce abin da azzato duk abin da bai tabbata daga Allah ba subhanahu wa ta'ala sannan bai tabbata daga manzon Allah ba sallama to shine zato ashe da ka cire maganar Allah ka cire maganar manzon Allah to duk sauran maganganu za ka iske su zato ne ihtimali ne ina ganin haka ne ko wannan yana ganin haka ne don haka malamai ke kiran abin nan ijtihadat na malamai cewa furu'u zanniya wato duka tunani ne na zato ina tunanin wannan ma'anar aya haka take nuhi ko wannan hadisi haka yake nuhi mun gane wannan shine zaton don haka a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya bayyana ma al'ummar sahabbansa wani aiki da suke yi kuma ya kwace su cewa su bar yansa suka bayyana masa amfaninsa a ciki cewa ai mu yana da amfani gare mu saboda gashi gashi to sai manzo Allah ya ce inna ma zannantu zannan ni ina zaton abinda na faɗi zato ne nake yi ina ganin haka ya zama sawaba na haka nan falatu wa hizni bi zanni kada ku kama ni da abin da yake na wato abin da ba nassi ya zo na qur'ani ba daga Allah abin da wanda shahi mu'amala ciki ijtihadi na yana yana ɗaukar in yi zato to idan ni zato kada ku kama ni idan ban abin nan ban yi sawaba ba walakin idza haddastukum anillahi sai dai in ni ba ku labari ni ce Allah ya ce kaza to wannan ku gazganta falan akazib alallahi ba ni faɗin abin da ba daidai ba ga Allah amma abin da ya shahi mu'amala to kan yi zato kaga ya hana musu su yi abin nan kilili na ɗan itace su ɗaura arme yace su bari amma suka bayyana masa maslaha ta rayuwa a cikin yace su ci gaba da yi to wannan zaton kaga kowa yana faruwa to harka ibada ita ba a sa ta da zato ba a cewa ina zaton haka abu ya dace kuma haka a daidai sai dai bisa ga nassi wanda yake ya taho daga annabi ko daga Allah subhanahu wataala don haka nan Allah ya ce inna zanna haƙiƙa zato la yughni min al shai'a. baya amfani ga gaskiya daga komi wato baya amfanin gaskiya da komi in da zato ne to ba gaskiya ba ce ba ilimi ba ne. inna allaha alimu haƙiƙa allah masani ne ya fa'alun bisa ga abin da suke aikatawa don haka na abin da kuke aikatawa duka to allah ya sani kuma zai rubuce shi kuma zai hukusa sakamakon ranar alkiyama wa ma kana quran wa ma ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين to bayan ubangiji سبحانه وتعالى يا bayyana cewa زتو ba shi unhwanin komi wato abin nan ba gaskiya ba ne wadda za a bi to sai ya zo da ayoyin da za su tunkuɗe irin wannan zato ga alkur'ani shi ba zato ba ne wato sabkarsuwa ce daga allah subhanahu wa ta'ala kuma shi ya sabkar da shi ba maganar wani mutum ba ce ba ƙirƙirin wani mutum ba ne ba muhammadu ya zo da shi ta gashin kansa ba allah ce wa maka na hazar ƙor'anu shi wannan alƙur'ani bai zamo ba an yubtara a kirkire wato bai zamo an yubtara a kirkire shi ba wato ba ƙirƙira ba ce ba annabi ya kirkiro shi ba ba wani kirkiro shi ya faɗa ma annabi ya ce ba nan an ce wa maka na hazar ƙor'ani an yubtara an ɗin wasu malamai na ce tana da ma'anoni da yawa tana da ma'anar lamu a nan wani lokaci ana yi cewa waton maka na hadal ƙoran liyubtara kuma takan ɗauki ma'anar la waton ta korewa la yubtara to abinda an ma'ana cewa maka na hadal ƙoran an yubtara waton tuna aƙida ko kuma fahimta wadda as tana nuna wani alkur'ani ba kirkiro shi aka yi ba wato inna hadar alkur'an la yumkinu an yuftara bai kamata a kirkiro shi ba saboda me yana da shaidun da ka tabbatar da gaskiya ne daga ciki akwai shaidun littafan da sun hagabaci annabi sallallahu alaihi na annabawan da sun ka shudi kowannen su ya yi bishara da zuwar annabi kuma ya bishara cewa za a sauka masa da littafi wanda ke abin karatu alkur'an kaga wannan shaidu ne wanda yake annabawa da yawa sun gabaci annabi kuma sun yi shi kamar isa ya kanfa yana yana faɗa cewa inda Allah ke cewa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad isa yana ba da bishara cewa akwai wani annabi da zai zo bayana sunansa ahmad idan ya zo ku bi shi kaga wannan shaida ce sannan kuma ko bayan wannan abin na annabawa da yawa ko kuma malamai daga cikinsu sun yi ta shaidun cewa annabi zai zo kuma idan ya zo za a yashi a makka zai hijira ya koma madina ya zauna sannan kuma za a sabkan mai da ƙur'ani kuma zai yaƙi eh, abin nan ƙurai eh, eh, sha'a nasara gare su da wannan nema yasa ansar mutanen madina ƙabilar ausu da khazaraj kafin annabi ya bayyana sun yi ta fatawa ga yahuda wanda ke nan madina kuma su yahuda ne musu fatawa cewa lalle annabin ƙarshen zamani zai zo kuma za a haihe shi a makka yi hijira ya komo madina ya zauna idan ya zo za mu haɗu da shi mu yaƙi masu shirki suna faɗa ma waɗannan ausu da khazaraj don haka lokacin da annabi ya zo sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira kuma madina ka gaba ɗaya ausu da khazaraj sun kabi annabi amma yahuda masu yi musu fatawa su ba su bi ba saboda abin da suke so bai samu ba inda sun kai tsammanin annabi hito ƙarshen zamani a cikin su bai hito a nan ba wannan hasarar sai ta sa sun haƙe biyar annabi sallallahu alaihi wa sallam to duk wannan shaidu ne don haka Allah ya ce wannan Qur'ani bai ba wanda ake kirowa bane walakin tasdiqan lazina bayna yadayhi sai dai gaskantawa ne ga abin da ke gabaninsa na littafai wato littafai sun ka zo duka sun tabbatar da annabi zai zo ko kuma shi alqur'anin da ya zo ana karantawa yana gaskantar da annabawan da sun ka shuɗe gabaninsa domin yana ba baku su kuma wurare da yawa a cikin ayoyin qur'ani allah na bayyana muna wannan kamar ayar da Allah ke cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'dihi wato mun yi wahayi zuwa gare ka sannan mun yi kamar da mun kai wahayi zuwa ga nuhu kuma mun kai wahayi da annabawa da yawa min ba'dihi a bayansa wa auhayna ila ibrahim wa isma'il wa ishaqa wa yaqub wal asbat wa isa wa ayyuba wa yunus wa harun wa sulaiman wa ataina dawud az-zabur duk waɗannan an ya ambace su kuma ku kun san cewa annabawan sun ka shuɗe ya annabi zai san su tun da gaibi ne in ba wahi daga Allah ba duk wannan yana nuna kenan alqur'anin nan tasdiqan bai na ya yadayhi sannan kuma wa tafsilul kitab kuma a cikin sa akwai bayani ga littahi bayani ga littahi shine bayanin littafin sun haga ba ta faɗa muku ko kuma cikin sa akwai bayanin sa shi alqur'anin wato bayanin hukumce hukumcin sa waɗanda abin nan suka zo a cikin ƙur'ani. na abin da ya shahi ibada ko abin da shahi mu'amala duka Allah ya ce larai ba fi babu kokonto a cikin wannan ƙur'ani da Muhammad ya zo da shi cewa min rabbil alamin daga ubangijin talikai ne don haka nan ku bi shi yahi am karanta ko an karanta am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wa da'u man istata'tum wad'u طب بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. طيب، الله سبحانه وتعالى duk wannan bayani da ya yi na cewa ƙur'ani da hujjoji cewa wahayi ne na ubangiji ba ƙirƙirowa ba ne wannan bai sa waɗanda an karu katonsu su yarda za su ta ƙoƙarin nuna cewa a ƙirƙire ne don haka wannan aya za ta nuna mana abin da suke faɗa allah ya ce am ya ƙulu na bitarahu am takan ɗauki ma'anoni da yawa malamai suna fassara nan suna barinta kan istifhaminta am ya ƙulu na ko suna cewa ko kuma suna cewa na an ba ma'ana bal bal ya ƙuluna duk abin da ake faɗa musu a'a za su ce ko suna cewa wasu mana cewa ma'anar wawo gare ta nan A aiwa ya ƙuluna za su yi ta faɗi kuma wannan fassara ce mai kyau domin waya ƙuluna za su yi ta faɗi kenan da waɗancan kafirai na zamanin annabi da kafirai hannun yanzu kuma har na har abada kullum za su ce yi wannan ƙur'ani ƙirƙirowa ne waton suna cewa Eh, ibtarahu wato annabi shi kirkiri alkur'ani Allah ya ce kul ka ce musu to in haka ne atu bi suratin min mislihi ku zo da wata sura irin ta alkur'ani wannan haddi ne wato ana takara in dai hakuna cewa annabi kirkiro shi to ai ku larabawa ne masu fasaha jinsi guda na annabi to ku zo da sura irin ta alkur'ani sannan wa da umanista da ku kira duk wanda kuke ikon kira wanda zai taimake ku ku yi gayya duka a cikin ku tara masu fasaha kuma haita daga cikin larabawan ku je cikin yahudawa da nasara da ajamawa da kowa duk mai fasaha ya zo ku taru ya taimake ku ku zo da sura guda irin irin tashi in mai yawa sura in kaɗan na in kuna iya zuwa da mai yawan bakara ku zo da ita in ba ku iya zuwa ku zo da mai yawan sabbi ku zo da shi in ba ku iya ku zo da mai ina da yana sura uku ku zo da ita wannan takara ce kuma wannan takara tana nan tun da wancan lokaci har zuwa yau duk mai yace qur'anin nan maganar annabi ne to zo da irinsa ya zauna ya tsara irinsa ya zo da shi sura guda Allah ce ku kirayi duk wanda kuke iya min dunillahi koma bayan Allah in kuntum sadiki ne in kun zama masu gaskiya cewa qur'anin nan kirkirowa ne to ku zo da irinsa wannan tahaddi Allah subhanahu wa a cikin nasan qur'ani ya ambace shi wurare da yawa kuma a wajen wuri hudu ko kuma yakan abin nan yakan zo da sura iri hudu kaga anan da farko kahin wannan ayar akwai inda Allah subhanahu wata'ala ya ta haddi cewa wato su zo da irin wannan alkur'ani amma ba a ce sura guda a ciki ba kamar ayar kahaf inda Allah ke cewa ah, um, ah, inda Allah ke cewa qul la in istama'atil insu wal jin ala an yatu bi misli hadha alqur'ani la yatuna bi mislihi walau kana ba'aluhum liba'alin zahira wato ka faɗa musu cewa mutane da aljannu gaba ɗaya su taru su taru a ƙarshen su wuri guda na su zo da irin wannan alƙur'ani ka ganin jumlatan kenan da bakar habbi rabbin nasu so da irinsa to ba za su zo da irin wannan ƙur'anin ba ko da ɗayan sashen su ya zama taimaki akan sashi na an yi tahaddi da cewa su zo da irin ƙur'ani gaba ɗaya wannan ba su iya shi sannan a wata sura Allah subhanahu wata'ala irin wannan da muka karanta wato ya ce ya musta haddice zo da surori guda goma ah, fa'atu bi da suwarin misali wato a cikin surar hudu kenan ko su zo da ayoyi goma irin wannan ko sura goma ku zo da sura goma irin ƙur'ani don kuna iyawa a wani wuri Allah ce musu irin wannan aya kenan fa'atu bi suratin an hako maragewa ku zo ga sura guda ku zo da sura guda irin wannan akwai ma wani wuri inda an kai ta haddin gaba ɗaya an kashe su zo da kowane irin labari suke iyawa wanda addinin alkur'ani a tubi hadithin mislihi ku zo da labari tatsuniya ma ku zamna ku tsara tatsuniya ta hira wadda za a tsara bisa ga fasaha da hikima da balaga irin ƙur'ani an ba ku wannan haddin. kuma wannan sun kasa kuma abu ne wanda yake ba su iya yi har abada kuma har yanzu duk masu fasahar larabawa ba su iya zama su tsara hira ko tatsuniya wadda adda hikima ta fasaha da balaga ta ta alkur'ani wannan ta haddi yana nan buɗe ko yaushe mai iyawa muna jiran sai ya zo da shi to ci gaba eh bal kazzabu ko kakareta ai ka abin nan ka karanta bal Allah ya ce a'a bari sun san wannan abu bashi wa bal kazzabu a'a sun karyata ne waton da sun karyata bai malami hidu bi ilmihi abinda ba su kewaye da ilminsa ba waton ƙur'ani sun ƙaryata shi ne saboda ilimin su bai kewaye ga saninsa ba galiban mutum yakan karyata ta da bai sani ba kamar da masu karin magana ke cewa annasu a ada'u ma jahilu mutane galiban makiya ne ga abin sun ka jahilta idan mutum bai san abu ba to zai karyata shi maza don haka sun karyata alkur'ani tun gabanin ba shi ba haka ya kamata su yi ba a su bai sanin sa ta kwan in sun haga ni ma'anoninsa to za a ga abin nan ba za su karyata ba amma rashin karatu da rashin fahimtarsa shi ke sa su karyata Allah ce sun karyata shi sun karyata abin da ilimin su bai kewaye a kansa ba wallan ma ya mu tawil kuma tun ba su bari tawilin sa ya zo musu ba wato ma'ana tun ba su bari ma'anar qur'anin ta zo musu ba nan da Allah subhanahu wataala ya ce wallan ma ya tihim tawiluhu tun ma'anar ƙur'anin bai zo musu ba ashe sun fahimci wasu ayoyi ma'anar ba su fahimci wasu ayoyi ma'ana ba don haka ke ganin kenan wasu wani sashe na alƙur'ani sun haƙareta don ba su gane ma'anarsa ba domin su larabawa ne masu fasaha da an karanta mu sun san abin da ake nufi abin da sun ka gane su ce eh, to mun ji wannan amma abu kaza da ka hudu ba mu yarda mun karyata saboda ba su san ma'anar ba kuma sun ƙi barin ma'anar ta zo musu to kuma wannan bai tsayawa ga larabawa na zamanin annabi kadai yakan ɗauki koyaushe domin alkur'an mu'ujizarsa ba ta ƙarewa koyaushe za ka ga yanayi zamani zai zo da yanayin da wannan ma'ana za ta yi cikin alkur'ani a lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ma larabawa na zamanin annabi sallallahu alaihi cewa ya halitta musu abubuwan hawa a wannan lokaci ya ce musu walhaila khayla wal bigara wal hamir tarkabuha mun halitta muku dawaki da alhadarai da jakkai don ku hau sai ce kuma wazinatan don ku yi kawa da su a wannan lokaci ba wani abin hawa wanda ya wuce doki ko ya wuce raƙumi ko ya wuce jaki kuma da su ake kawa wanda ya shahara mai halin wannan lokaci doki zai sayi ba wani abin hawa wanda ya wuce ya kai kima ta doki to sai Allah ya ce wa ya haluku ma la ta'lamu kuma zai halicci abin da ba ku sani ba shi na yi a wannan lokaci idan aka ce ma balarabin makka allah zai halicci wani abin hawa wanda ba doki ba kuma ba jaki ba ba alfadari ba zai karyata ya ce a ina to wani abin hawa za a halitta wanda ba wannan ba ko bai wa ce hakanan kamar yanzu ka ce wa mutanen yanzu allah nan gaba zai halicci wani abin hawa wanda ba mota ba ba babur ba ba jirgin sama ba jirgin ruwa ba wanda bai yarda da ƙudurar Allah ba zai ce ina to min za a kuma halitta wanda ba wannan ba bai yiwa kuma Allah ya halicci wani abu wanda ba su ba ana yiwa don haka na wannan mu'ujiza ta alƙur'ani tana nan koyo shi ba wai waɗancan kahiran ba har yanzu masu musun kuma wannan ba a cikin alƙur'ani ba ko a cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama akwai irin su da yawa wanda yake faɗin magana mu'ujiza bata bayyana ba sai a zamaninmu ko kuma a zamanin da ke tahi akwai hadisi wanda a cikinsa annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam ga rawayar abu huraira yana cewa ta kuna iblun lishayatin wa buyutun lishayatin fa amma iblu shayatin fa qad ra'aytuha annabi ya ce nan gaba wato za a samu raƙumma raƙumma iblu lishayatin raƙumma na shaidan wa buyutun lishayatin da wasu gidaje na shaidan to sai manzo Allah ya ce fa amma iblu shayatin fa qad aituha raqum ma na shaydan ni na gane su inji annabi abin hawa ne a zamanin sa shi ya gane su sai ya bayyana su yace ya kharuju ahadukum dayan ku zai hita bijuna yabatil ma'ahu da dabbobi na hawa tare da shi shi kadai mutum guda da raƙuma biyar ko ma goma ko raƙumma ashirin yana bisa guda saura na biye da shi kaga ba sauran tara ɗin nan ba komai bisa gare su yana tahiya da su ya ce kad asmanaha ya ciyar da su ya ba su abinci sun yi ƙiba daidai hawa amma guda zai hau ko yana iya hawan raƙumi goma lokaci guda yana bisa raƙumi guda tara na biye da shi ya ce fala ya alu ba irin min ha bai aza ko abin hawa bisa ga raƙumin ko guda waya murrubi akhihi sai ya shuɗe ga ɗan uwansa kad in bihi kaya ne sun yanke ko kuma tahiyar da yake ya gaji bai ita ya tsaya fala ya hamiluhu bai bai tsaya wa ya dauke shi waton gashi da raƙumi goma yana bisa ga guda ga na bai da shi iska dan uwa ne tsaye yana bidar wanda zai dauke shi ya kai shi wani ƙauye ya wuce ya kyale shi wannan mu'jiza ta annabi bata bayyana gare mu yanzu so nawa zaka iske a mutum guda da mota ta kai biyar ko goma cikin gidansa ya ɗauko motar da yake ji babba ya shigo ya iska talakawa jere bisa titi da suna masallacin juma'a ya wuce mutum guda bai iya ɗauka ya rage mai hanya ko babu irin su sun ka hewa ko kashe kaga akwai raƙumman shaidan akwai motocin shaidan annabi ya ce ya ga raƙumman shaidan to muku yanzu mun ga motocin shaidan to akwai cikin hadisin manzo Allah ya ce amma buyutul lishayatin gidajen shaidan ce bai gane su ba shi sallallahu alaihi wasallam to mu ga zamanin mu mun ga gidajen shaidan kuma mu gani ba za ka iske mutum guda da gida ashirin amma cikin gida guda yake kwana duk sauran gidajen guda empty ne ba mai kwana cikin ba aljannu ba don haka ko gidan ya sayar ma sai an yi ta rukiya kafin aljani ya taka shiga kaga wannan mu'jiza ba qur'ani ba ko ga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai su da yawa irin su don haka masu gidaje ba a ce kada ka sayi gidaje ka tara ba amma idan ka sayi to ko dai ka sa haya ko kuma ka arama bayan Allah su shiga da yawa za ka samu samarin da ke son su yi arme ba gidan zama ko babu su kila ko ko na masallacin gaba a rasa wasu to kaga ana arawa sai a zauna in ka samu naka sai ka kara gaba to amma mutum da gidaje gida ma za ga wani daki ya kai daki talatin ko daki hamsin cikin gida guda ba wanda ke kwana a cikinsu kaga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mu'jiza tashi babbaci shi ya ga ibilul lishayatin mu kuma mun ga motoci as-sayaratul lishayatin sannan kuma mun ga buyutul ta kaga annabi da raƙumi ya bada misali don shi abin hawa a lokacinsa ba mota a lokacinsa amma wannan ya zan daidai da lokacin sallallahu alaihi wa sallam sannan akwai wani hadisi guda a cikin muslim shi ma daga riwaya abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi yana cewa a ciki abin nan yana cewa a cikin wannan hadisi waton taqi'ul ardu aflaza kabadaha amsalat uswan min adh-dhahab wal fidda yace yayi kusan nan gaba ƙasa tayo aman tayo amai na kayayyakin da ke cikinta in ta amayo wani zai zan kamar girman gimshikin masallaci wato za ta yi aman zinariya da azurfa da sauran kayayyaki na arziki nan gaba kaga a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da zamanin sahabbai ba su ga aman ƙasa ba ba ta yi amai suna raye ba mu amma a zamanin mu yanzu ko wani irin amai ƙasa ke yi mun ganshi ko mu ganshi ba ƙasan nan da muke ciki na Najeriya albarkacin da muke ci na ta aina aman ƙasa ne ko ba aman ƙasa ba ne fetur ina an gano shi ƙasa amanta ne tun da an gano fetur ba a gano shi kamar da ɗebo shi sai ga mashin ko ba haka ba za a gano shi kurud kuma kurud ai dunkulalle ne za a gano ya yi girman wannan gemshikin sai an tace shi an hidda kananzir an hidda wane ne an hidda wane sannan hidda bin kuma ba shi ɗaya ƙasa ke amai ba tana aman zinariya ga nana tonuwa tana aman lu'ulu'u gane ana tonowa tana aman duk sauran abubuwa da ka sani shi kaga wannan mu'ajiza ta alqur'ani da ta annabi sallallahu alaihi wasallam da'iman tana nan sai dai idan baka sani ba kuma waɗannan duka cikin qur'ani akwai su Allah sanya mu mu zan masu dacewa to ina ne kazalika ko kazalika Allah ce kamar haka kamar yadda waɗannan mutane na zamaninka Eh, sun haƙareta alƙar'ani tana faɗa musu suna ƙaryatawa haka nan zaba allazina min ƙabli waɗanda ke gabaninsu su sun ta. Allah ce ah, fanzur kai na kaifa zalimi na ka yi dibi yadda ƙarshen waɗanda azzalumai suke waɗanda ake faɗa ma'ayoyin ayoyin Allah suna ƙaryatawa ah, Allah Allah shi rishe mu lokaci ya ku akwai tsara minti nawa biyat to waɗannan ayoyi suna shiga to sasu sai mu tsaya nan ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولهم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء وأنا بريء to Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kowane mutum wanda ke wa'azi da alqur'ani wa in kazzabuka idan wanda ke karanta ma alqur'ani sun haƙaryata ka to faqul eh wa minhum ko wa minhum daga cikin su waɗannan da ake karanta ma alqur'ani man yu'minu bihi akwai wanda zai ko mai imani da shi wato ma'ana kenan in kana karanta alqur'anin nan zai yarda cikin zuciyarsa abin da ake faɗa gaskiya ne amma sai tsaurin ka ya sa shi ya ƙi yarda akwai su da yawa ko kuma akwai mai imani da shi wanda yake bai san gaskiya ba ce amma da ya ji a saurara sai shi imani duk wannan yakan ɗauki jinsin mutane nau'i biyu wa minhum man la yu'minu bihi akwai wanda ba zai imani da shi ba kau ko ka karanta zai ta gudu bai ma sun ya saurara jinsin mutane biyu ne masu ga nan irin wannan wuri wato Allah ce wa rabbuka alamul mufsidin Allah shi ubangijinka shine masani ga masu banna wanda aka karanta masu karyata da gangan to Allah ya san su sannan kuma Allah ce ma annabi sallallahu alaihi ko kuma mai karatu kowane wa in ka idan sun ya ka to faqul ka ce musu wato ka ce musu kada ka yi faɗa kada ka yi wani jayayya ka ce musu li amali aiki na jaza sakamakon aiki na na gare ni ku je ku yi abin da kuke ganin ya dace da ku ni kuma ku bari in yi nawa wato aiki na na gare ni walakum amalakum kuma aikin ku shi na gare ku don haka nan ba zunubin ku bai ta. sannan aiki na bai shahuwan naku wa antum bari'una min a'malu ku kun barranta daga abin da nake aikatawa ni ma wa ana bari'un mimma ne, kuma ni ma na barranta daga abin da kuke aikatawa na haka nan kowa shi na kun? Wale ya yadin wannan haka ya kamata musulmi ya zama amma ba shi yarda ya bar addinin sa don wata maslaha kace na yarda shari'a musulunci a barta a kashe ta don wata maslaha babu ku je dai ku yi ta ku mu mai namu in kun ka ce ba ruwan ku shari'a musulunci a kayas to kun zan kamar su kenan a ku ku yi shari'a ku mu ku bari mu yi tamu kotun ku daban tamu daban idan kun yi laihi ku ta can a yi muku taku shari'a mu kuma idan mun yi laihi mu zo tamu amur shari'a amma babu adalci a ce ne in bar nau in bi naka bai yiwa ko yana yiwa to duk shari'o'in kasar nan da kuke gani a shari'o'in wanda kiristoci abin nan turawan ingila sun ka tsara kuma duk kirista ne sannan ka diba duk kowace doka za ga ta kiristoci ce to amma don me za a ce mai tabiya kullum mu daure sai dai mai ta hankuri ya kamata a kowa ta shari'a mu ku bari a muna mu shari'a kuma shari'a mu ba ta hawa wanda ba musulmi ba ga hannun qur'ani ya tabbatas an tun bari una mimma a'mal sannan kuma ni wa ana bari'un mimma amalu ku je ku yi naku mu mai naku ku je ku yi tacocin ku ku yi kiristiyanitin ku ku yi ta abin ku mu ku bari mu yi na damu addini na an na lahiya to minhum ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون تو الله سبحانه وتعالى يتشي wa minhum daga cikin su su waɗanda ke karanta mu alqur'ani don su wa'aztu man yastami'una ilayka akwai wanda ke saurare in kana karatu ya tsora ma ido ya shiru amma sauraren ba na yarda ba ne illa ko na takaici ne ko kuma yana saurare kawai shiga dai ina zai samu sa'ad da zai ramawa shi ɗaya amma ba don ya saurara ya amfani da shi ba Allah ya ce afa anta tuzmi sum. shin kai kana iya ji yadda wanda akurma wanda an ka daɗi kunnen sa ji kana iya ji yadda shi ashe duk da kai karatu duk da kai tunanin cewa ku zo ga gaskiya wani bai jinta za ka nan ko ka yi ta kuwa ka yi ta haɗi wani bai gani ya kai duk ɗan tashi hankali ne kai ko ba ake gani ba don me za ka magana abu an riga an bar shari'a shekara ɗari ta wuce kuma ka ce a mashe ta yanzu shi ka gani ne kamata a bari a ta tafiya haka nan Allah ce kuma wa minhum akwai daga cikin su manyan zura ileka wanda ke kura ma ido in kana in kana karatu zuran shi na kallon ka amma ba gani ne na yarda ba afa ta tahdil umya kai za ka shirya da makahu walau kanu la yusru ko da zan ba su gani kana shirya da makahi mai yiwa wanda kasan ba ka shirya da makahi ba ka shirya da masu gani to ba ka shirya da wanda Allah ya bace Allah ya shirya da mu gaba ɗaya sa wannan aya sai mu kwana amma inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'an walakinna an-nas walakinna to inna Allah haƙiƙa Allah la yazlimun nasa ba zaluntar mutane shay'an da komi wanda kaga ya bace duk to ya sa son bace wannan a cikin zuciyarsa walakin nan nasa sai dai mutane an fusuhum yazlimuna suke zaluntar kanun su haka nan kowace irin hanya ta shiriwa Allah bayyana ta kuma ya baka hankali na kai zabi in ka bace kai ka zabi makan ka bacewa don haka gaskiya bayyana take kuma ƙarya bayyana take innal halala bayyinun wa harama bayyinun duk abin da an halat Allah bayyana shi abin da kuma haramun Allah bayyana na fa kai kansa wurin haram shi kai kansa bisa ga zaɓin kansa Allah shiryar da mu sai mu kwana anan alhamdulillah